This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma VOA Hausa.com ta intanet. Masu jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan la'asariyar Asabar da watan kunanan lahiya kuma kuna more karshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata. Da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanin labaran duniya. To, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga ƙasar. haka kuma marigayi adamu mumini ya na jam'iyyar andp zaman lafiya eh, sun yi taro sun yi taro domin magance abubuwan da ke cikin eh, jam'iyyar a yau lahadi rana ce ta zama makoki a kasar pakistan biyu bayan wani harin jirgin sama mai saukar angulu da ya hallaka mutane har guda bakwai ciki har da wasu jakadu A jihar Taraba an yanka wasu mutane goma sha biyar a karamar hukumar Takum. Sanusi Adamu na tahe da cikakken rahoton. A jihar Oyo kuma rundunar 'yan sanda ta yi nasarar ceto wasu matan jihar da wani fasto mai suna Adelaja ya yi sahorar su zuwa kasashen Larabawa. Bisa yaudarar cewa za su samu ayyukan yi masu tsoka. Hassan Umar Tambol yana tahi da wannan rahoto. Sannan kamar kowace Asabar Ibrahim ka almasi Garba yana tahi da shirin amsoshin tambayoyinku amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya. Hukumar jama'a barkanmu da wannan lokaci sannan ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga ƙasar. Wannan sanarwa ta fito ne bayan ƙasar Liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon labarin bullar cutar ba har tsawon kwanaki 42, wanda wannan kwanaki riɓi biyu ne na lokacin da ƙwayar cutar yake ƙyanƙyashe kanshi wannan cuta ta Ebola mai saurin kisa. Amma duk da haka akwai sauran cutar cutar a cikin nahiyar ta afirka ta yamma kasar eh, sierra leone da gini makwabtan na liberia wanda dukkanin kasashen guda biyu sun ba da rahoton cewa an samu ɓillar cutar har sau tara a makon da ya gabata idan kuma muka koma kasar jamhuriyar niger za mu ji cewa andp zaman lafiya ta yi babban taro na ƙasa a maraɗi bisa sasantawa haɗin kai da kuma zaman lafiya da safiyar yau asabar shugaban jam'iyyar musa adamu jarmakwai ya bude babban taron na ƙasa a maraɗi wakilin sashen hausa na muryar amurka a maraɗi mani sha'aibu ya tattauna da Muhammad Lawalle Gwanda ɗan majalisar dokokin ƙasar Nijar mai wakiltar jihar Maraɗa a ƙarƙashin jam'iyyar ANDP zaman lafiya sun tattauna batutuwa da dama wanda suka hada da jam'iyyar da ke gudanar da ayyukanta da kuma ƙawancensu da jam'iyya mai mulkin ƙasar Nijar. Muhammad Lawal Gwanda ya fara ne da bayyana matuƙar jin daɗinsa da yadda babban taron ya gudana. ban iya bayyana maka irin farin cikin da na yi mutanen mu sun zo na cikin gari baki sun zo yan region sannan mutane sun taso dukkan yan region region na kasa yan a inda fi zaman lafiya sun zo sannan parti aminan na mrn sun halarto kuma parti aminan mu na arc su ma sun halarto a wannan taro mu na kwangare na shidda na andp zaman lafiya da yake cikin jam'iyyun siyasa aka samu rigingimu yanzu ina kwana andp zaman lafiya cikin kasa a bangaren abin da ya shafi a inda zaman lahiya muna yi Allah godiya muna ganin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran parti politik na siyasa na rashin fahimtar juna amma da taimakon Allah mu a wajen mu. wannan abu bai zo ba muna fata wanda suke fama da wannan rikici Allah ya kawo musu karshen su Allah ya ba su daidaitawa muna fata Allah ya tsare mana fartun mu kan mu hada cikin waɗannan fitintunu na rabuwar Kano zaman ku tare da gwamnati ya tafi yake ta haya alhamdulillah muna ma Allah godiya game da wannan kasani wanda ya ce aka ce zo mu zama an ce zo mu saba babu wani abu haka takamaimai wanda ya hito wanda zai sa a ce akwai wani abu matsala tsakanin mu amma ka san in kana tare wani bi za ka an bata ma da rai ko kai da kanka tsakanin ka da iyalinka wata za a bata ma da rai wata za ka bata ma iyalinka da rai don waɗannan abubuwa ba komai ne ba game da yanda muke tahe alherin ya fi yawa da matsala da ke zaɓuka ke ce ana sa ran malam Musa Adamu Jarmaka zai tsaya takara eh insha Allah wannan shine gurin mu insha Allah wancan maganganu da ake yi mu ba mu aiki da su a koshe wajen forum da muka yi na ma'aikata daukakin ma'aikata da suka taru na ƙasa sun ba da murya guda akan cewa lallai ne ANDP za ta yi takarar, insha a zaɓe mai zuwa wannan shine gurin ANDP zaman lafiya shine gurin ma'aikata mara da kake yanzu ina kiran ku ga magoya bayan ANDP zaman lafiya na jiha muna kiran magoya bayan baki ɗaya da su ƙara ba da ƙoƙari a wajen neman mutane da ita siyasa neman mutane ne don kuma muna ƙara kira ga wanda suke tare da mu deja da su ƙara ba da himma wajen neman mutane sannan muna kira ga sauran mutane ma da su zo su kama mana wannan tahiya ta mu ta a NDP zaman lahiya To marigayi Adamu Mumini Jar Makwai ne dai ya kafa jam'iyyar ta ANDP kamar yadda na fara faɗa muku ɗazu zaman lafiya shine taken jam'iyyar a shekarun 1990 kuma shine shugabanta ya kuma shugabance ta har zuwa lokacin rasuwarsa a shekarar 2009. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lahadi rana ce ta zaman makoki a kasar Pakistan biyo bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya hallaka mutane bakwai a ciki har da jakadun kasar Pakistan da na kasar Philippines da Norway da kuma eh, matan jakadun Malaysia da kuma kasar Indonesia sai kuma ma'aikatan cikin jirgin guda uku da suka yi hatsari a ciki tare da waɗannan mutane. Hukumomi sun faɗi cewa gawarwakin mutanen a yanzu haka suna barikin sojojin sama na nurkan a garin Rawalpindi. Jami'ai sun ce jirgin yana ɗauke ta da akalla mutane goma sha bakwai ya kuma faɗi a ranar Juma'a da ta gabata a tsaunin Naltar a arewacin Pakistan. Kakakin sojojin kasar Manjo Janar Asim Bajwal ya faɗa wa jama'a shafinsa na Twitter cewa jakadun kasar Poland da Netherlands suna cikin waɗanda suka tsira a wannan hatsari na jirgin sama. 'Yan ƙungiyar Taliban dai sun ce suke da alhakin kai harin duk da yake ministan tsaron kasar ya ce ba haka abin yake ba. Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. rundunar 'yan sandan jihar oyo ta yi nasarar ceto wasu matan da faston wata majami'a mai suna liberty christian center mai suna adelaja ya yi sahura su zuwa kasashen larabawa da sunan yin ayyuka ko kuma sama musu ayyuka masu tsoka kwamishinan 'yan sandan jihar oyo alhaji muhammad musa katsina ya yi wakilin sashen hausa na murya amurka hassan umaru tambuwal cikakken bayani wa'anda yau muka nuna muku shine wayannan mutane ko kuma kungiya masu safarar ah, mutane to shi wannan mutum da ake kira adelaja wanda yake kuma wani pastor ne a wani coci da ake kira liberties christian center a nan ibadan wannan mutum da ma'aikaci ne a banki har ya kai matsayin senior manager a shekaru 2006 na ah, tsammani aka kore shi aiki akan kuma samun laifin da samun shi da aka yi da laifin watan fraud yaudara da abin a wannan banki wanda ke kuɗi masu yawa to magana shi ake magana ma yanzu magana na hannu efcc to bayan abin ya dan lafa sai ya zo na ya buɗe wannan coci sai kuma yana cikin wannan ya buɗe wani travel agency a nan cikin ibadan to a lokacin ne ya samu wa'annan wa'annan matan sai ce musu ai akwai hanyar aiki a kuwait saudi arabia da wa'ansu da kasashe na larabawa ce aikin gidan mai aikin asibiti aikin makarantu da sauransu ya je ya musu takarda na jabu aka tura su a wata kasa da ake kira kuwait suna sauka a airport sai wani ya zo mutumin ethiopia ne sunan shi ibrahim o abraham sai ya zo ya anshe su airport to bayan dai sun dan nisa sai ya ce su kawo passport suna kai passport din sai ya kai su wani gida sai ya aje ya ce to ai yanzu nan kun zo aiki ne in kuna neman hutu na samun zaman kanku yanzu sai kun yi aiki na contract shekara biyu ya buɗe da buɗe ga wata 'yan afirka da yawa hada 'yan ghana da 'yan saleon kamarun da sauransu su ma tana ciki shi wannan waje da kuka zo duk aikin da kuka gani shi za ku yi babu wani zaben aiki da sauransu a to ai ba abin da muka yi kenan da pastor ce don shi ku bari ku bani dama da Allah in yi waya in gaya ma wannan pastor suka ce a to ai kuma dangantakan da shi yanzu a Najeriya ya kare sai dai munan yanzu an zo Kuwait to wajen ne ita wannan ta ce gari ya waye sai aka kira wuta ta zo ta ga wata tsohuwa aka ce ta shiga mota ta bita su suka je wani wuri aka kai ta wani gida hawa hawa bai na hawa uku to wajen ne aka ce to kai za ka yi aiki daga sama haka sa to wuce da ta wanke toilet ta wanke komi da komi in ta tashi aiki da asuba karfe biyar ba ta samun hutu sai wajen karfe shida eh, da yamma aikin gidan kuma ta ce muna idan suka zo bayan sun ci abinci ba mai bata sai dai in abinci ya rage in an kirawo ta wanke wanke wanke din za ta ɗibi wannan abinci tana ita marasa mu ta ce to wai yaya kuka yi kuka sami waɗannan mata daga can ƙasar kuwai aikin ɗan sanda aiki ne na kwakwalwa da kuma zuciya to ka san da yake shi tuhuma komai abin ka sai an kure ka to cikin da haka muka yi kuma da muka gane cewa a iraq suka ko kuma suna wajen persian golf da kuma middle east to wajen da muka fara bincike irin dai wannan shirin da muka yi ba zan gaya muku ba amma an yi an same su shi mutumin na nan yana kare ta magana ya ga cewa ga su an kawo su najeriya to kun tura ne daga nan najeriya aka ta yi ƙasar kuwait aka kawo su najeriya wannan kuma sai ka bari labari tunda shi akwai sirri cikin kowane aiki da zaka yi ana ku bincike shi wannan pastor din da kuka kama wato shi na safarar wannan mutane dama binciken ku ya nuna cewa aikin sani ne da kan a karkace ya amince cewa ya san da wannan abu misali jiya kamar aka duka yara na wanda ake gara kwaba operatives suna airport muka ta irin bin samun jirgin a lokacin ya taso daga kuwait muna na muna bindiga har ya sauka a istanbul turkey muna nan muna ganin lokacin da ya taso mun san lokacin da ya taso ana bi har mun san lokacin da ya sauka duk muna da wayannan na'uran to da ya sauka kuma yaran Allah sa yaran muna can suka dauko suka kawo na ba da umarni iyayensu su zo a ɗauka a ba basu amma shi wannan passport za mu kai shi kotu before i left nigeria i was told it was office work i would go and do in kuwait but on getting to kuwait it was housemaid job daya daga cikin matan ta ce kafin ta bar nigeria an ce mata aikin office za ta yi a kasar kuwait amma da ta je kuwait aka gwada mata aikin gida they told me before i left i'm going to look after the babies and the old woman so they took me to saudi arabia wannan mata ta ce an gaya mata cewa cewa za ta kula da jarirai da tsofaffin mata daga nan sai aka kai ta kasar saudiya inda aka kai ta hidima a wani gida i explained to them that what you are going to do in kuwait now is an helper job you will do it for a short time shiko pastor adelaja wanda ke da kamfanin ɗaukar matan ya ce ya gaya musu cewa za su yi aikin hidima na gajeren lokaci ne kafin su fara aikin dogon lokaci matan dai sun gode wa kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad musa Amurka Katsina game da ceto su da ya yi. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mm, mm, mm, rahotanni daga jihar taraba sun tabbatar da cewa wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba sun tare wata motar da ke dauke da ma'aikatan yankan itace da suka hada da hausawa da ibo da kuma jukunawa suka yi musu yankan rago a karamar hukumar takum ga wakilin sashen hausa na murya amurka sanusi adamu da ci gaban labarin Benjamin Bako wani matsaunin garin Takum ya shaida min ta wayan talho cewa gawakin mutanen goma sha biyar da aka yanka suna nan a yashe a ɗakin ajiyar gawaki. Yau yau nan da safe nan na maka magana na yanzu haka na ta. Masu yankan itace irin yan timba na daga Nasarawa akwai hasawa a cikin akwai yamurai akwai suna a wani kauye kusa da Takum. Ba sun tare su a wurin sun tare moto na irin budadden motoci a kure kuran nan an yanka kusan dukan fasinjin ciki menene sunan wannan kauyen sunan ƙauyen tampo kusan sati biyu kenan ana wani kashe-kashen da ba mu san manufarsa ba. Ran ladi nan na mata sun tashi za su je wani abun nan na coci taro. An kama su kusa-kusa da barakin soja nan na takon an yanka duka. Kamar mata nawa ne aka yanka? Mata guda biyar. Shi ma sarkin fawon takum Alhaji Ali Sule Faki ya ce kisan mai kan uwa da wabi wanda aka soma makonni biyu da suka gabata da ake ɗauki ɗaiɗai kannan ya ƙazance ya zama na gama gari. yi. yanzu wannan shi ba sani ba ko menene ya kawo wannan dalili na kashe-kashe ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki kan wannan hanyar kashin eh, bila da hanyar eh, eh, katsin ƙasa a gwamnati ta ɗauki mataki saboda kashe kashe ya yawa mutum bai sai ta mun zama kamar muna cikin a ta kulla fa gwamnati. kakakin hukumar rundunar 'yan sanda na jihar taraba ya shaida min ta waya ba sanar da shi abin da ya auku a garin takum ba. wannan labari da ban da labari na amma bare zan kira in ji daga wurin shi dpo e din sanar ne labarin da nake shi shine a ah, da aka fara wannan kashe-kashe na taku eh. mutum goma sha ɗaya ne wanda muke da labari a gefen fulani da tukute da ko da yake dsp kwaji ya yi alkawarin kira na bayan mintoci goma idan har ya bincika lamarin to amma hakan bai yiwu ba haka ma kokari da na yi na ya amsa kira ta daga baya shi ma ya faskara kisan gillar da aka soma kamar makonni biyu da suka gabata mai kama da hare-hare na yan fashi da makami ganin cewa suna ɗiban gari ganima kamin ya rikide zuwa kan mai uwa da wabi kawo yanzu dai kimanin mutane ashirin ne aka ce sun yi asarar rayukarsu sakamakon waɗannan kisan sanusi adamu murar amurka daga yola najeriya Sashen Hausa na murya Amurka kuke saurare daga nan Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad. Masu tambaya Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. Su ma Malam Awalu Ingilan Geografa da Haruna Muhammad da Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa da Alhaji Zubairu Garaɓasa Kazaure sun yi tambayoyi makamantan wannan. Don Allah muryar Amurka, wai me ke haddasa girgizar ƙasa ne? Masu tambaya a lokuta daban-daban sun haɗa da Baffa Haruna Bajoga da Ali Sharif da Haruna Muhammad Katsina da Hussaini Dangote. To bari mu fara da amsar tambayar tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad wanda ya rasu da yammacin ranar Asabar da ta gabata a asibitin tarayya da ke Abuja. Idan masu tambayoyin na kusa, to an dace wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya samo muku ansa daga babban sakataren babban masallacin Abuja Malam Ibrahim Matawallan Jega wanda ya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Marigayi Sheikh Dr. Musa Muhammad Inuwa OON an haife shi a ranar goma ga watan hudu a 1947 a karamar hukumar Jos ta Arewa. Ya yi makarantar Islamiyya a jos din daga alif da dari tara da hamsin da shida zuwa da sittin sannan kuma ya halarci makarantar koyon addini da arabiya a kano sas a alif da dari tara da sittin da tara zuwa da saba'in da biyu ya yi karatu wurare da yawa na alkur'ani da fikihu da larabci a kamar a jos da bauchi da gombe da kuma kano sannan daga baya kuma ya je jami'ar ahmadu bello da ke zaria alif da tara da saba'in da uku zuwa da shida inda ya samu diploma a fannin shari'a ta musulunci a alif da tara da saba'in da bakwai ya halarci wata santa ta koyar da ma'aikata ana ya samu takardar shaida ta gudanar da harkar gwamnati da kuma business administration da kuma abin da ya shafi stores ya samu wani certificate na kwarewa a harshen larabci daga wata makaranta da ke egypt to shi marigayi dr musa muhammad ya kasance mai wa'azi ne tun farko farko yana tare da jama'atul nasarar islam daga 1970 har zuwa 72 kafin ya dawo abuja a ƙarƙashin hukuma ta shari'a ya fara wannan aiki 1976 zuwa 84 ya kasance a kan mukamai daban-daban tun yana mataimakin magatakardan kotu har ya kai mukamin alkali na kotu mai daraja ta ɗaya to bayan wannan shekara ta 1984 marigayi ya kuma gurin aiki a cikin kotun shari'a musulunci a nan din ma ya fara da alkali na area court sannan a hankali har ya kai ga shine babban magatakardar shari'a ta musulunci a abuja yana tare da marigayi justice muhammad bashir sambo to shi marigayi malam musa ya yi ritaya daga aiki na gwamnati a cikin alif da da casa'in da biyu ya rika mukamai daban-daban irin ne da aka sani na ƙungiyoyi na addini da sauransu shi marigayi sheikh dr musa muhammad ya fara limanci a wannan babban masallaci tun lokacin da ke aiki a wannan kotun shari'a musulunci ta ɗauka kara ta nan abuja wato tun daga alif da da casa'in ɗaya har ya zuwa lokacin da allah ya karɓe shi to shi ya kasance malam musa mutum ne haziki mai rikon amana mai dauriya wajen sha'anin addini duk da cewa akwai rashin lafiya a cikin jikin shi amma da wuya kaga ya kasa zuwa masallaci kusan dai a cikin rayuwar shi tun daga alif da bai taɓa juma'a ba matsawaina abuja face a wannan juma'ar da aka yi ta ƙarshe wadda a wannan juma'ar aka kai shi asibiti ya kasa zuwa masallaci wadda kashi gari asabar zuwa yamma allah mai rasuwa malam musa mutum ne haziki ko dai zai je masallaci a yi sallah ko zai je masallaci a yi wa'azi ko zai je masallaci domin ya saurari masu neman taimako mata hudu ya bari da 'ya'yan sha hudu da kuma jikoki da dama a Wani ji ga duk da mun ji wannan takaitaccen tarihin nasa ba za mu so kuma mu rasa jin da wani abu guda ɗaya da za ka ci na musa da shi wanda zai iya saka ko kuma ya saka zub da hawaye lokacin da allah ya masa rasuwa dinnan to dan adam duka ajizi ne duk yadda kai dauriya idan Allah ya sa wanda kake kusa da shi kwaran kwaran gaske kuna kusa da junan kuna aiki tare Allah ya karbe shi kana kallon gawar shi a ajiye to in ma dai lokacin da ake kallon gawar nan ka zidda hawaye ko kuma lokacin da ake mata wanka ko lokacin da ake mata sallah ko lokacin da a sa ta kabari ko bayan ma an sa ta kabarin kana dawowa za ka je wani abu daban lokacin da aka kare wanka wa gawar malam musa aka ajiye muna zaune muna kallo abin da ya soma zuwa tunanina shine irin zirga-zirga da ko ya shiga ofishina ko mu je mitin ko mu je masallaci ya ba mu sallah to a lokacin ina zanne ina kallo wallahi lazim ban san lokacin da hawa ya zuba ma daga na ba saboda tsabar tunanin yau wanda muke zirga-zirga da shi jiya da kwanan da suka wuce baya lafiya kalau salim alim yau gashi a kwance baya magana baya motsi to wannan abin tausayi ne abin juyayi ne sai ka tuna cewa komai tsawon zama ai haka za a kare kai ma wannan shi ne akwai wasu surori da ma yake ke yawan karantowa waɗanda addu'a kamar ƙarshen sotul bakara a mana rasulu da yake yawan yi eh. na san da yawan mutane za su rika cino shi da irin wannan kai ma haka ne a ƙwarar gaske ai mahiwa za ka je wato yana karanta wannan ayoyin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan addu'a ce wadda take kusan ta zama shamila ga kowa kuma duk mutum wanda yake musulmi ne a dole ya wannan addu'ar domin kana aikata laifuka wasu baka sani ba wasu kuma a cikin mantuwa to duk su ne ake ta nanatawa cewa Allah ya fi mana kurakuranmu da kuma abin da bamu da karfin iko a kan shi akwai abin da ke kana so ka kawar da shi baka da karfi ba abin za ka yi sai kuma amsar tambaya kan abin da ke haddasa girgizar ƙasa idan masu tambayar na kusa to ga abin da ya sauƙaƙa kafin mu je ga amsar kai tsaye bari mu fara da wannan shimfiɗar a cewar masana ilimin kimiyya duniya a cure take mulmulalla amma ba su ba ta ɗan so ta yi tsawo a gefe guda ta kuma mokaɗe nan da can kamar dai ƙwallo mara isasshen iska. Saɓanin yadda aka ɗauka kafin wanzuwar ilimin kimiyya ana rayuwa ne a bisa doron duniya ba a cikinta ba. Masanan suka ce doron duniya wanda ya haɗa da ƙasa da teku da kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa da ma'adinai wanda gaba ɗaya ake kira art cross da turanci ya lulluɓe ƙwallon wani narƙaƙƙen dutse mai zafi sosai wanda ake kira mantil da turanci. shi ma ƙwallon mantil ya lulluɓa na rikakken ruwan ƙarfen da ya fi shi zafi wanda ake kira auta ko da turanci shi ma auta ko ya lulluɓe wani mulmulallen ƙarfe ne wanda ya fi shi zafi wanda ake kira ina ko da turanci to ga yadda girgizar ƙasa ke faruwa daga ƙarƙashi malulluɓin doron duniya ko atcross ya daskare ya zama dutse kuma ya dare gida-gida wanda ake kira tectonic plate a turance wato faye. saboda darewar da suka yi gida-gida ta sa sun yi kama da wasu fayafaye haka. Waɗannan fayafayen duwatsun da ke can ƙarƙashin turɓayan ƙasa suna tangaɗi da yawo saboda lausassan zafaffen mantul ɗin da suke shimfiɗa a kai. Garin wannan yawon fayafayen duwatsun kan ci karo da juna, wannan cin karan kan haddasa girgizar ƙasa gwargwadon tsananin buguwar. Wato idan fayafayen duwatsun suka tunkari juna a cewar masanan, nau'ukan karo hudu ne kan faru. ko su gwabza gaba da gaba ko su gogi gefen juna ko ɗayan ya goce ƙarƙashin ɗayan ko kuma su sake darewa da ƙarfin gaske. Waɗannan nau'ukan karo da darewar kan haddasa nau'ukan girgizar ƙasa mai ƙarfi da kan wanzu zuwa wurare masu nisa ta igiyoyin girgiza bisa ga irin ƙarfin karan da fayafayen duwatsun suka yi. Kamar yadda aka sani, Girgizar kan janyo faduwar gidaje da gadoji da tsagewar ƙasa da kuma lalata tafkuna da ambaliyar ruwa da dai sauran bala'o'i. Wasu sanadojin girgizar ƙasa. Aman wuta ma kan haddasa girgizar ƙasa. Wato da zarar narkakken ruwan dutse mai tsananin zafi wanda ke a takuraccen ƙarƙashin mantil wanda ake kira magma ya samu wata kafa laga-laga. Sai ya ɓula ƙasa da ƙarfin gaske feso waje. Ƙarfin bulewa da fesowar kan haddasa girgizar ƙasa mai girma, wadda kan wanzu ta igiyoyin girgiza. Shi kuma magmaɗin idan ya fito doron duniya sai ya zama laba, wato lausassan zafaffen dutse wanda daga baya kan zama daskararren dutse. A takaice dai, duk wani abin da kan haddasa ƙarar gaske a ƙarƙashin ƙasa na iya haddasa girgizar ƙasa gwargwadon ƙarfinsa. shi ya sa ma nau'ukan girgizar ƙasa kan faru sau da yawa ba tare da an sani ba saboda rashin ƙarfinsu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin babban sakataren babban masallacin Abuja Malam Ibrahim Matawallan Jega, wanda ya bamu tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad. da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu Ni naku Ibrahim almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. A gaida Ibrahim almasi Garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga cikin ƙasar. Wannan sanarwar ta fito ne bayan ƙasar ta Liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon labarin bullar cutar ba har tsawon kwanaki 42, wanda kwanaki 42 su ne rubi biyu na lokacin da ƙwayar cutar take ƙyanƙyashe kanta wato cutar ta Ebola mai saurin kisa. Amma duk da haka akwai sauran cutar a cikin nahiyar Afirka ta Yamma kamar ƙasar eh, Sierra Leone da gini wanda su makwabta ne na liberia dukkan kasashen sun ba da rahoton bullar cutar kusan sau tara a makon da ya gabata a jamhuriyar niger mun ji cewa kungiyar andp sun yi taro kan abin da suke ganin zai zama musu mafita sannan kuma yau lahadi rana ce ta zaman makoki a kasar pakistan biyo bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya hallaka mutane guda bakwai ciki har da jakadun pakistan da jakadan kuma kasar philippines da norway da kuma matan jakadun malaysia da indonesia sai kuma ma'aikatan jirgin guda uku Da takaitattun labaran nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah amma ka mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da taya murna zuwa ga Dr. Yabagi Aliyu wanda ya armar da shi Aisha Aliyu ɗazun nan da rana a Efuturi da ke bidda jihar Neja. Allah ya bada zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗaya ba amin summa amin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti ya bada umarni Mr. Yemi Obajimi da kuma injiniyan mu Mr. Dan ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi Garba yake gabatarwa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.